masu zanga-zangar da bangare ɗaya na cikar gwamnatin buhari ɗaya na mara baya ga gwamnatin ke ɗaga murya da faɗar abin da suka fito don cimmawa a abuja duk da dakatar da irin wannan gangami da rundunar 'yan sanda ta yi kai tsaye dai ba za a iya cewa mawaƙin nan tufes na da hannu a zanga-zangar sukar gwamnatin ba tun sanarwar dakatar da hakan da ya yi na lura wasu fuskokin masu zanga-zangar jigogi na kungiyar ceto matan chibok bbog kamar morin kabrok da fatima abba kaka fatima abba ta ce tufes ya zo ma dai daga baya ne kan gwagwarmayar ba wai shine ya jagora ba enough is enough da sauran mutane da yawa suka zauna suka tantance suka yadda da wannan mutum ɗaya ra'ayin shi ne kuma ni ina respecting din shi ya fito daga baya ya ga ko ya dalilin shi ya janye akwai wanda ma basu fita sun ce za su yi baballe su janye kuma don two face ya fita two face ai ba shine bakin yan Najeriya ba kuma shi wannan abin da ake ko da mutum ɗaya ne ya fito ya tsaya tayi muryan mutum ɗaya zai iya ƙasan nan gaba ɗaya akwai matan da ta mutu kwanan nan amerika shekaran ta talatin ita kadai take fitowa tana tsayawa a bakin White House tana abinta ta fito ra'ayinta ne to shi ne magana Maureen Kaborok na korafin shugaba Buhari baya fayyace bayani kan muradun gwamnatinsa duk sauran wani address din da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita waje turai in aka interviewing din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home amma in yana Nigeria ba ma jin maganan shi sau ɗaya kawai kuma yayi media chat and this was December 2015 tun lokacin nan kana da iyali in kana gida baka magana da matanka baka magana da yaranka baka magana da yan uwanka to ai mu muka fito muka yi zabe muka gwala masa lokacin march 28 muna cikin waɗanda suka fito suka yi ta protesting akan hanya lokacin da gwamnatin goodluck ta ce za a daga zabe ni ina cikin waɗanda sun fito muna nan gaban inec har zuwa karfe uku na safe muka ce dole sai an yi election ba za a daga election a kasar nan ba a saboda haka muna da kowanne right in suna yin abin da bamu ji daɗi ba za mu fito mu faɗa musu abdulhamid dan kirko na bangaren masu gangamin marawa shugaba buhari baya ne allah ya bashi dama da nasara na kawo mana tsaro daidai gwargwado a cikin ɗari mun samu casa'in duk ɗan najeriya sai ka samu tsaro kake iya buɗe baki ka ce kana jin yunwa ma mu muna goyon bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari saboda mutum ne mai gaskiya mai rukan amana mai tabbatar da kowane ɗan najeriya Najeriya an saurare shi kuma ya faɗi matsalolinsa in suna da matsalolinsu su faɗa menene matsalolinsu suna faɗan ra'ayoyinsu ne ra'ayi a ƙasa da shekara biyu ai ba su kyauta mana ba masu zanga-zangar dai da ke da bambancin ra'ayi sun yi maciyar magamar hanyar shiga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani yaya kushe wani ba kuma 'yan sanda sun yi da fifi don tabbatar da doka da oda tsohon shugaban hukumar kare haƙoƙin bani adama ta Najeriya farfesa Odin Kalu na daga cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar ta bangaren masu caccakar gwamnatin tarayya Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Nigeria